Masu sauraro Assalamu alaikum. Zainab Ibrahim ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan ranar. Daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Kamar yadda watakila kuka je a cikin labaran duniya, a ƙasar Zambia an gudanar da zanga-zanga a ƙarshen mako don nuna rashin amincewa da tasirin china dangane da tattalin arzikin ƙasar. shin kuna da fargaba kan yadda ƙasar china ke zuba jari a ƙasashen afirka ko kuna ganin wata dama ce ga nahiyar shin ko kuna da fargabar wani sabon mulkin mallaka ne daga china ko da yarjeniyoyi ne na haƙiƙa da zai amfanar da bangarorin biyu sai mu soma da ra'ayin malami na farko da ke kan layi wanda zai bayyana mana sunan shi da ma inda ya kira waya bismillah ta mai magana sabiru na malam tsambon iliyasu ina kiran ku ne daga nan cikin ogun state a jihar lagos ka wannan ko kaɗan ba haka bane saboda ni ina ga wannan maganan ba ta rasa nasaba da irin da yanda ita cana martani da ta maidan ma america na karin harajin kuɗaɗen da ce mata dangane da shiga da kayanta da ake yi daga america sai mu ce ubangiji allah dai ya sa hakan nan shine mahi zama alkhairi na gode sashi hausa radio faransa mai magana sabiru na malam tsamban ilyasu ina kiran ku ne daga nan cikin ogun state a tashi lafiya Assalamu alaikum Radio France International. Sunana Bashir Muhammad daga Lagos a Nigeria. To, a ra'ayina gara irin wannan kanyin bautar domin mu ma mu gani a ƙasa, mu samu abubuwa na ci gaba a ƙasa wanda zai kawo al'umma ƙasashe ayyuka da kuma ci gaba da rikon da suka mana suka hana mu motsawa shekara shekaru muna tare da su da sauran ƙasashen turai ba wani abu da za su nuna mana ci gaba da aka yi wanda za mu ce yau gashi mun yi mun sa mun ci gaba ta dalilin su. Saboda wannan ƙasa da China da zai kawo wannan basuka ni ina amana da shi kuma ina ƙoƙarin ina roƙon Allah Allah ya sa bayan Allah da suke shugabancin kasashen Afirka masu karban wannan suka su yi amfani da kuɗin ta hanyar da ta dace kar su zo su ci talakawa a bai zo ya zama magana nan gaba mu damuwar mu kawai kenan an Allah ya ba su ikon sarrafa kuɗin ta inda ya dace Allah kuma ya ba mu ci gaba sunana Bashir Muhammad nagode Radio France International daga Lagos a Najeriya nake kira Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Radio France International RFI mai magana ya wani sani ta kai ɗaya daga cikin ɗan ƙungiyar da alkhairi muka zo reshen jihar Kano da ke karamar hukumar ta kai. A gaskiya ina goyon bayan wannan zanga-zanga da 'yan ƙasar Zambia suke yi duba da yanda ci gaba da karɓar bashi daga ƙasar China Matuƙar akwai kuɗin ruwa da yawa wadda har zai kai ta ga durƙusewar ƙasar wannan ba daidai ba ne. Ina goyon bayan su game da wannan zanga-zanga da suke yi. Ya kamata ƙasashen mu na Afirka su yi taka tsantsan wajen karɓar bashi daga kowace ƙasa ba wai iya China kaɗai ba duba da yanda ba mu da kusan san hanyoyin da za mu biya wannan bashi ya kamata a dinga yin abun bisa ga tsari a takaici kuma su kansu waɗannan manyan kasashe da suke da wannan dama ya kamata a ce suna taimakawa da kasashen namu da kuɗi kalilan ba kuma kai tsaye da cewa sun ba su bashi da zai kasance da ruwa a ciki ba wannan shine a takaice shawarar da zan bayar mai magana ya wada san ta kai ɗaya daga cikin ɗan ƙungiyar da alkhairi muka zure jihar Kano da ke karamar hukumar ta kai. madalla idan dai ba ku sha'afa ba shirin ra'ayoyin ku masu sauraro ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa Radio France International RFI Ga sakonnin da kuka turo mana ta manhajar WhatsApp. Sunana Abubakar Siddiku daga Nyamai jamhuriyar Nijar. Wannan abin ya daidai abin ci gaba ne bai kamata kuma turawa su ɗauke shi abin wani mamayan ƙasa hakan ga. Duk ƙasar da China ta zuba jarinta ka gani za a samu ci gaba. Koyar mutane ne ba su gane ba. Kasan su ƙasashen turawan nan ba wai shiri suke yi da China ba sun ga tahi su tattalin arziki. Kenan ni abin da ni diba shugabanninmu na ƙasashen Afirka ya kamata idan za su karbo ramce da kasashen waje ya kamata su yi taka tsantsan ya kasance cewa abin huranin shaga da wuna. daga ƙarshe sunana abakar siddiku daga nyamai jamhuriyar Niger a tashi lahiya sunana mannar mai markaɗe anguwar dan markeji biyo local government to gaskiyar lamari zuba hannun jarin da china ke yi a ƙasashen mu na afirka wani abu ne na ci gaba ganin irin yadda tattalin arzikin ƙasashen mu na afirka ke komawa baya a wasu lokutan saboda haka kira na ga shugabannin mu na afirka ya kamata su ci gaba da gayyato ma ƙasar china wajen zuba hannayen jari don haɓaka kasuwanci da kuma samun aikin sunana mandar mai markaɗe anguwa dan marke jibiya local government a tashi lafiya. kuna tare da sani biro mataimakin magatakatan on jirjadar international rashin filinge eto gaskiya yan zambia son zanga-zanga ɗaya gare su ko da aka ce mai ɗaki shi sai inda ke mishi yoyo mai amma dai gaskiya cana gaskiya ba ta kamu da matsala ba mu dai a cikin namu kasashe na afirka kamar yadda muka gani suna yi muna hanyar layin dogo kuma suna yin kamfuna ga kuma hanya wagata mota ce da guduran gaskiya ta hanyar cana wallahi abubuwa da yawa sun zo muna da sauki a cikin kasashen afirka kuna tare da sa Sani Biro mataimakin magatakarda na ONG Jadef International Reshen Gima Salam. sunana aminu m tukurkura mota daga na karama kuma tsafi local government gusau zamfara state a nigeria kya wannan muna maraba da shi abun farin ciki ne abun murna domin idan ka duba kasar china tana daga cikin manyan kasashen masu tattalin arziki na duniya da haka ta ga ya dace ta shigo kasashen afirka domin muna fama da talauci ta dan tallafa mana mu ma mu samu tattalin arzikin mu ya bunƙasa mu haɓaka da haka ni ban ga wani abun fargaba ba muna maraba da wannan daga aminu m tukur mota karama kuma tsafi local government guso zamfara state sunana awal hudu daga cikin garin ukur jihar plateau nigeria to ba shakka an ce ra'ayi riga ni gani na kasar ta china mu kasashen afirka kamata ya yi mu yaba wa kasar china ba na ganin cewan kasar china tana zama barazana wa mu na afirka duba da yadda mu na afirka suka watsar da mu ba su damu da mu ba su kwashe mu su kai wa kasashen turai wanda ya kamata mun wuce haka kasar china ta tallafa mana ta fara harkoki da mu muka ta bunƙasa mana wasu abubuwa abubuwa da yawa da ya gagare mu a baya wato idan aka bi ta shugabanninmu ne to da ina ga har yanzu da ba mu ma da wayar salula da muke wannan magana ta muke shiga yanar gizo kuke damawa da mu to kaga gaskiyan magana kasar ta china tsakaninmu da isu sai fatan alkhairi da kuma allah ya sa mu dore mu harkokin kasuwanci ya ci gaba ra'ayina kenan awal hudu cikin garin ukur assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu Radio ARP mai magana naku Muhammadu Aliyu dan Nijar mazamni Libya a halin yanzu. Wannan can a gare su don mu abu na wanda shike na alheri kuma na ci gaba da namu kasashe. kuma abin da take basuwa kuma na bashi da ruwan kuma kaɗan take basuwa ba kamar yadda Amerika da Turai suke ba kasashen mu na duniya ba kuma abin da an mafita dogaro da kai ya fi dogaro da wani namu shugabin ne su yi abin da za su yi wanda mu namu kasashe za mu samu mu tsayu da kanmu kamar yanzu an ka ɗauko magana cewa hasken rana muna da hasken rana sosai a afirka ce ya kamata ai muna amfani da inarurruka waɗanga rijiyoyi da akwai a ruhe su a sa enerjuka da bin da motarka masu jayo ruwa a samu a sa giryaji duka a durijoyi na ƙauye yadda ake noman rani to in kaga aka yi haka na insha Allah za a ci gaba kuma a ce an samu masharuhohi waɗanda suke su waɗannan na gwamnati ne na ƙasa insha Allah. Assalamu alaikum mai magana Hussein dan wata karasuwa daga jihar Yobe. Gaskiya ina goyon bayan kasar China ta zo ta baza abubuwan ta kasashen mu na Afirka. Tuna shugaban namu sun daukan kasafin komai akan wannan lamarin. Muna cikin bukatar abubuwan da ya kamata su Afirka musamman kuma kasashen China sun zo suna mana. Gaskiya muna jin daɗin haka da fatan lamarin nasu zai ɗaure. Na gode don Hussein dan wata karasuwa daga jihar Yobe. salamu alaikum wa barakatu RFI Hausa mai magana Idris Majo gudan Nijar. ya eh, hakika kasar Zambia da ya ci ma'amala da kasar china suna da gaskiya saboda kowa ya san kasashen wannan na turai kasashen wannan na manyan kasashe suna ta zawa afirka dan su nemo tuwo ne to ko dai dama in ba su kasashen afirka ba ma ta iya ba amma dai suna muna kwashe da yawa saboda sun sani kwa sani kwaron mu suke yi kuma shugabannin na namu su suke bari ana mana wannan kwashe saboda kashe mu raba suke yi shi yasa kawai kuma kasar zambia sun yi daidai ni ana gani nagode rfi USA mai magana dismar zamburan nijar mu ya talaka sakonnin da ke zuwa mana ta shafinmu na facebook kuwa akwai ra'ayoyin mutane da dama yayin da muka ɗauki kaɗan daga ciki ra'ayin da ya fito daga bakin aminu adamu malam maduri cewa yake al'ummar kasar zambia kasar china ta zama ƙadangaren bakin tulu don haka ku sasanta da gwamnatin kasar ku umar lawal dan fulani da ashirin lawal na gomar ruwan ɓaure daga jihar zamfara sun aiko mana da ra'ayinsu kamar haka lallai kasar china ta cancanci yabo ganin irin zuba jari da take yi a kasashen afirka Hakika muna ganin wannan babu zancen mulkin mallaka da China take wa kasashenmu. Asali ma muke cin riba da duk wata yarjejeniyar da aka kulla. Don haka muna tare da China ɗari bisa ɗari. Shi ma Yusuf Heluwa Dandume da Nasiru Aliyu Bukuyum sun aiko mana da ra'ayinsu da ya zo ɗaya da wannan ra'ayin. Mahmud Salihu Kaura na Muda na cewa al'ummar ƙasar Zambia wannan zanga-zangar da kuka gudanar abin dubawa ce, to sai dai kuma ya kamata ku sani ƙasar China ita ce abokiyar hulɗar kasashenmu na Afirka, kasancewar ita ce ƙasar da take taimakawa ƙasashen namu ta fuskoki da dama. sannan kuma tasirin da china ke samu a harkokin kasuwancin afirka ya samo asali ne daga yadda mu 'yan afirka muke rena ƙananan sana'o'i wanda su kuma 'yan china ta haka suke samun kafar shiga a kasuwanninmu. Don haka wannan kalubale ne babba a gare mu. Sai mu tashi tsaye matuƙa don tunkarar wannan kalubalen. Shi ma Isa Isa Kwafsi a sarara da Ashiru Lawal na goma ruwan ɓaure sun aiko mana da ra'ayinsu da ya zo ɗaya da wannan ra'ayin. Sai wannan ra'ayin da ya fito daga bakin Husaini Abba Dambam kamar haka. To ni dai kira na ga ƙasashenmu na Afirka shine ya kamata su riƙa yin taka tsantsan game da dukkanin wata cinikayya ko yarjejeniya ta kasuwanci da kowace irin ƙasa ba wai China kaɗai. kaɗai ba ganin sautari ba wai don Allah suke yi ba sai don wani abu da suka hango daga gare mu haka ma gali siraji faki da usman fari jebuwa ward suka aiko mana da ra'ayinsu da ya zo ɗaya da wannan ra'ayin shi kuwa shehu adamu rijau a nashi ra'ayin cewa yake To idan dai har akwai dogon nazari da zurfin tunani wannan ba wani abin damuwa ba ne ganin yadda kowa ke karuwa da kowa ita da ta zuba jarinta za ta ƙaru haka su ma ƙasashen da ta zuba jarin a cikinsu za su ƙaru to menene abin dubawa a ciki babban abin yi kawai shine a yi wa juna gaskiya da adalci kar a yi angulu da kan zabu haka ma alhaji kabiru highlanders ya aiko mana da ra'ayinsa da ya zo ɗaya da wannan ra'ayin Nasir Mustapha ya aiko mana da ra'ayinsa kamar haka. Na farko dai tana mulkin mallaka ta hanyar tattalin arziki. Abu na biyu wata rana za a wayi gari China ita take da iko da tattalin arzikin Afirka bayan sun gama mamaye kasuwanninsu. To mai sauraro kai ma za ka iya bayyana mana ra'ayinka ta shafinmu na Facebook ko kuma ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas hudu takwas. Ga ra'ayi na gaba. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Faransa International mai magana Sade Saida daga nan daura. To mu wannan wani babban ci gaba ne kwarai da gaske kuma alheri ne a gare mu kwarai da gaske. Kuma ba za mu ɗauka China tana yin wannan dan yi mana mulkin mallaka ba. Don haka yin wannan take yi alheri ne a kasashen mu na Afirka dan ya fiye mana wasu kasashe irin kamar su o'o da o'o wanda ba sa kawo wa kasashen mu na Afirka abubuwa na ci gaba sai dai sayar mana da kayayyaki na tashin hankali domin mu ta kashe junanmu. A ƙarshe muke mai fatan Allah Ubangiji ya sa dangantakar ƙasar China da ƙasashen mu na Afirka ta ci gaba da ƙara ɗoriya da kuma ƙara ƙarfafa don ba za mu taɓa ɗauka tana yi ne don yi mana mulkin mallaka ba. Na gode mai magana Sadisu Ido daga nan daura a tashi lafiya. alaikum sashen Hausa na gidan Radio Faransa International mai magana wuda Hudu Guru mai kifi bulabulin bakin salo. Hakika muna kira da kasashen mu na Afirka da su koyi da mutanen kasar Zambia na rashin nuna amincewa da kasar China da take shigowa yankin nahiyar mu na Afirka take bada basussuka da wasu yarjejeniyoyi. To gaskiya kasar China kasa ce wacce idan kaga tana ma irin wannan so take ta mori wani abu daga jikinka fiye da kai yadda zaka more ta don haka ba ma goyon bayan haka. Na gode, mai magana Dauda Hudu Guru mai kifi bulabulin bakin salo mu huta lafiya. mai magana alhaji umar boreba daga gashuwa jihar yobe a najeriya zanga-zangar da al'ummar kasar zambia suka gudanar akan tasirin china kan tattalin arzikinsu samsam bai dace ba ganin yadda ƙasar china ta zama uwa mai ba da mama a ƙasashen mu afirka ana afirka da duniya baki daya a zahirance ƙasar china na taka rawa gani wajen ƙarfafa tattalin arziki a ƙasashe da sa hannun jari musamman ma fannin noma da raya karkara da bangaren ƙere-ƙere mu dai san barka kuma ba mu wata barazana da muke gani a ƙasashen mu sai dai fatan alkhairi ubangiji allah tabbatar mana da alkhairi amin sako daga alhaji Alhaji Umar Foreba Gashuwa a tashi lafiya Radio Faransa International sunana zakariya yusuf mun kaki sake daga birnin niyami a jamhuriyar niger eto eh hakikanin gaskiya eh, zuba jarin da kasar china take ci gaba da yi a kasashen mu na afirka gaskiya ya sha bamban da na mulkin mallaka da kasashen yamma irin su amurka da faransa suke ci gaba da yi ma sauran sassa daban-daban na afirka hakikanin gaskiya kasashen china duk inda suke a kasashen afirka akwai salsala da ci gaba don kamu a nijar naira ko ba komi su suka gina mana man fetur a yayin da sauran kasashen duniya suka juya mana baya azawa salam naku zakariya yusuf dan mun kaki sake birnin niamey jamhuriyar niger nagode rfi madalla da kuma wannan ra'ayi muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin ku masu sauraro da ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakinsa a cikin shirin da ma ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa radio france international rfi sai injiniyan da ya sarrafa mana sauti mustapha adebisi ni zainab ibrahim da na gabatar ke muku fatan alheri ku huta lafiya.